Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Alhamis ɗaya ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za mu fara da jamhuriyar Nijar a inda mutane a sassan kasar suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce ta dakushe a jiya laraba. Ya san muhimmancin doka a matsayin shi na dan takara wanda ya rasa ya hito ya nuna rashin jin daɗin shi ga wanga yunkuri da an kaso a yi na tantar da zama tsaye cikin kasar Za kuma mu dawo jihar Legas inda gwamnatin jihar ta kara wa'adin zaman kwamitin nan da aka kafa domin binciken zargin da ake wa 'yan sanda da sojoji na cin zarafin jama'a a lokacin zanga-zangar ensas ka san wani abu ne wanda yake aka ce wai dokin mai baki ya fi gudu so abin da ya faru kenan a nan lagos nan masu ah, zanga-zangan yan kamar kowace ranar alhamis yau ma zainab babaji na tafe da rahoto na musamman wannan karan akan kiran da masu magungunan gargajiya a arewacin najeriya ke yi cewa kasar ta kirkiro nata maganin cutar corona. To amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi garba da labarun duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Mutane biyar sun halaka sannan uku sun je raunuka a Sudan ta kudu a yau dinnan Alhamis. Bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna ma wata tawagar motocin daukar kaya. waɗanda ke dawowa daga ƙasar uganda akan hanyar juba zuwa nimule wani mai magana da yawun sojin ƙasar ya ɗora laifin harin kan ƙungiyar 'yan tawayen national salvation front nc a takaice wani jami'in soji da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar juba zuwa nimule ya ce an kai harin kwantan ɓaunan nema motocin ɗaukar kaya uku da ƙarfe shida na safe a yankin kittu fasinjoji da direban mota ta farko sun tsallake rijiya da baya a cewar mataimakin mai magana da yawun sojojin kanar santo domic masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau dinnan alhamis a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin gwamnatin da za ta ja da ta sojojin wadda ake kira kwamitin wakiltar pyongyang hultuwa crph a takaice ta kunshi mambobin jam'iyyar su hamɓararriyar shugaba an sa su ci ta nld waɗanda aka zaɓa a watan nuwamban bara amma aka hana su mukamansu bayan da sojoji suka tsare an sa su ci suka kuma maye gwamnatin farar hular da tasu a ranar 1 ga watan fabrairu crph ɗin ta kuma bayar da sanarwar kullo da wani sabon kundin tsarin mulkin ƙasa wanda zai maye gurbin wanda sojoji suka rubuta a shekara ta 2008 wanda ya kai ga maido da demokaradiyya a myanmar bayan tsawon shekaru hamsin amma kuma tare da ci gaba da barin sojoji suna tasiri a gwamnatin farar hular a wani rahoton su na haɗin gwiwa hukumar lafiya ta duniya who da ƙasar china sun ce abu ne mai matuƙar wuya a ce cutar covid-19 ta kubuce ne daga wani ɗakin bincike na ƙasar china duk kuwa da ƙara yaduwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan rahoton hukumar ta who da aka daɗe ana daku wanda ta fitar ranar talata ya ce hasashen kubucewar cutar daga ɗakin bincike shine mafi wuyar faruwa daga cikin hasasoshi hudu da tawagar bincike ta masanan ƙasa da ƙasa wadda ta je wuhan na ƙasar china a farkon wannan shekarar ta duba a binciken da take yi kan asalin cutar ta corona masanin suna ganin zai fi yiwuwa a ce daga jemage kwayar cutar ta kama mutum mai yiwuwa ta wajen wata dabba ta uku da ba a tabbatar kowace ce ba wannan matsayin ya sha bamban da na robert redfield wanda shine shugaban cibiyar dakile cututtuka masu yaɗo a amurka ƙarƙashin shugaba donald trump redfield dai ya gaya ma kafar labarai ta cnn a makon jiya cewa ya yi imanin cewa cutar covid-19 ta bulle ne daga wani ɗakin bincike a wuhan ko da yake ya jaddada cewa wannan ra'ayin nasa ne an kashe mutane hudu har da wani ɗan yaro jiya laraba a wasu harabe-haraben da aka yi a wani ofis a kudancin california inda mutum na biyar da kuma shi kansa wanda ya harba harben suka samu nanan raunuka a cewar 'yan sanda wannan tashin hankalin da ya faru a birnin orange da ke kudu maso gabashin los angeles shine karo na uku da aka yi munanan harbe-harbe a kasar a cikin makonni biyu ba a tabbatar ko wanda ake zargin ne ya harba kansa da kansa ko kuma 'yan sanda ne suka harbe shi ba 'yan sanda dai ba su yi cikakken bincike kan mutanen da abin ya ritsa da su ba illa kawai cewa da suka yi wani yaro da kuma wata mace sun samu munanan raunuka a wani sakon twitter gwamna Geban Nisan na jihar california ya bayyana kashe-kashen da abun ban tsoro da bakin ciki ruwa ya ci wasu mata biyu da yara uku bayan da wani jirgin ruwa da ke dauke da ɗanbun bakin haure masu niyyar zuwa turai ya tuntsire daura da gabar libya a cewar wata majiyar majalisar ɗinkin duniya jiya laraba wannan ne hatsarin jirgin ruwa na baya-bayan nan da ya rutsa da bakin haure masu niyyar zuwa turai neman makoma mai kyau safa misili mai magana da yawun hukumar kula da masu ƙaura ta ƙasa da ƙasa ta ce al'amarin ya faru ne da daren ranar talata wani jirgin su da dogarawan tsaron gaba na libya sun yi kokarin ceto 77 daga cikin bakin hauren suka kai su gaba a cewar ta an tsare bakin haure kimanin 400 da daren ranar talata a libya aka kuma kai su inda ake tsare bakin haure a wannan ƙasa ta arewacin afirka a cewar miseli gwamnatin kasar filifino ta faɗi jiya laraba cewa an hango wasu jiragen ruwan china sama da 250 waɗanda ta yi imanin cewa wasu masu gwagwarmaya da makami ne ke harkoki da su daura da tsibirai shida da kasar ta filifino ke ikirarin nata ne a tekun kudancin china da ake takaddama a kai sannan ta yi kira ga china da ta gaggauta kawar da su tara waɗannan jiragen ruwa masu ɗauke da tutar china tare da wasu jiragen sojojin ruwan china hudu a wani sansanin da ke tsibirin da china ta gina na haɗari ga sufurin ruwa kuma zai yi lahani ga sauran halittun ruwa baya kuma ga yin barazana ga ɗiyaucin ƙasar filifino a cewar wata hukuma mai sa ido kan takaddamar da ake yi a waɗannan ruwayen china dai ta yi watsi da bayyana fushinta da filifino ta yi a diflomasiyance da kuma kiran da sakataren tsaron kasar filifini ya yi sama da mako guda cewa ya kamata wasu jiragen ruwan china kimanin 200 su bar yankin ruwan watson bisa ga hujjar cewa wurin mallakinta ne kuma jiragen ruwanta ɗin sun fake ne kawai a wurin saboda wani mummunan yanayi a cikin teku. A gaida Ibrahim, labarun duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara da jamhuriyar Nijar inda mutane a sassan kasar daban-daban suke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da yunkurin juyin mulki da gwamnatin kasar ta ce ta dakushe a jiya Laraba Ga wakilin mumin da Barma da karin bayani. Da yake bayyana ra'ayinsa a dangane da wannan al'amari da ke ci gaba da haddasa muhawara a tsakanin jama'ar Nijar kakakin jam'iyyar pendes tarayya Asmanu Muhammadu ya kwatanta abin a matsayin wata makarkashiya da makiyan demokradiyya suka kitsa da nufin haddasa rudani a ƙasa. Bai kamata ba a ce cikin lokacin da muke ciki inda ƙasashen duniya gaba ɗaya sun ba da shaida cewa nijar demokuraɗiyya ta kahu kuma shugaban ƙasa ya shekara goma zai sauka ya miƙa mu wani ɗan ƙasa da 'yan ƙasa suka zaɓa kuma a samu wasu mutane wasu gungun mutane wanda ke son zakkuwa su wace wannan al'amari saboda haka muna allah wadai da wannan al'amari da ya faru mm, to amma wasu na ganin abin tamkar wasan kwaikwayo ne irin na 'yan wasan barkwanci da yanzu wannan juyin mulki ya samu nasara da sannan za su amincewa da cewa an yi kudin juyin mulki kaka za a daukan mutane su da mayyan bindigogi su kai mawa da shugaban ƙasa hari kuma kowa ya san mutanen an kama su kuma a sunan wasu daga cikinsu kuma har wani ya shakka cewa ba haka nan ba kawo yanzu yan adawa ba su bayyana matsayinsu ba a hukunce game da wannan yunkuri ko da yake waɗanda na tuntuɓa sun bayyana min cewa nan gaba za su fitar da rubutacciyar sanarwar haɗin gwiwa a ƙarshen wani taron shugabannin ƙawancen kafin da acc da frc Ƙungiyoyin fararen kula na gungun CCDR waɗanda suka yi da faruwar wannan yunkuri sun buƙaci hukumomi su ɗauki matakan hukunta masu hannu wajen kitsa shi sannan sun buƙaci ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman ya shiga sahun waɗanda ba su yarda da yunkurin neman mulki ta hanyar ƙarfi ba. kamar yadda za a ji daga bakin anda garba musa mamu usman tsohon shugaban ƙasar nijar ne kenan ya san mahimmancin iko ya san mahimmancin ƙasa ya san mahimmancin doka a matsayin shi na ɗan takara wanda ya rasa ya hito ya nuna rashin jin daɗin shi ga wanga yunkuri da an kaso a yi na tsantar da zamu tsaye cikin ƙasar ga. Ko da wannan labari na yunkurin kifar da gwamnati ya haifar da zaman ɗarɗar a washe garin bayyanarsa a ɗaya gefe bikin rantsar da sabon shugaban ƙasa ne ke ɗaukar hankali inda aka bayyana cewa komai ya kammala game da tsare-tsare. Baki suna nan suna zauwa kuma na a cikin ƙasa baƙi sun zo kowace jiha ta aiko wakilanta suna cikin garin yamai za a yin eh, wannan buki insha Allah cikin kwanci hankali kuma za a samu maye-mayen baƙi da za su halaro daga cikin kowane bangare na duniya tun jiya suka kawar shigowa yau ma da sahi suna nan suna shigowa kuma gobe ma da sahi akwai shugabannin sai da za su shigo yan adawa waɗanda tun fil azal suka yi watsi da sakamakon zaben 21 ga watan fabrairu saboda zargin magudi na cewa suna nan akan bakansu na waɗanda talakawa suka baiwa yarda domin tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa alhaji dudu rahama shine kakakin ɗan takarar rdr canji muhammad usman mun nuna duniya mun ka hujjoji a duniya cewa shugaba Muhammad Usman shine talakan Nijar ya zaɓa kashi hamsin da talatin cikin ɗari. Shugaba Muhammad Usman shine zaɓaɓɓe daga Allah shine zaɓaɓɓe daga talakan ƙasa. Idan an murɗe an yi zalunci to lokaci zai ba mu gaskiya za ta fito in Allah da za mu ci gaba da gwagwarmaya don kare ƙur'unmu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Suleiman sai kuma mu je jihar Legas inda gwamnatin jihar ta ƙara wa'adin zaman kwamitin nan da aka kafa domin binciken zargin da ake wa 'yan sanda da sojoji na cin zarafin jama'a a lokacin zanga-zangar nan ta 'yan sas. wakilinmu baban gida jibrin gare ka yanzu haka wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen amurka da ke kula da batun kare hakkin bil'adama a kasashen duniya daban-daban ya wanke sojojin najeriya game da zargin da ake musu na cewa sun yi harbi tare da kashe wasu masu zanga-zanga a lokacin zanga-zangan kawo karshen sashen 'yan sandan 'yan a birnin lagos musamman ma dai a mashigin motocin nan na leke a wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar wanda kuma sakatar harkokin wajen ƙasar amurka anthony blinken ya rattaba hannu na cewa duk wani bincike da jami'an ƙasar amurka suka yi game da zargin da ake yi wa sojojin najeriya na kashe masu zanga-zanga a mashigin motocin nan na leki da ke victoria island babu shaidu da ke tabbatar da cewa an kashe mutane illa iyaka sojoji an san sun harba harsashe sama domin tarwatsa masu zanga-zanga batun kashe masu zanga-zanga dai yana daya daga cikin dalilan da ya sa gwamnatin jihar Legas ta kafa wani kwamiti da zai saurari bahasi daga masu korafe-korafe musamman ma dai masu fafutukar kare haƙƙin bil adama ce kuwa da ƙungiyar amnesty international wayanda suka yi zargin cewa akalla mutane goma ne aka kashe a lokacin wancan zanga-zanga na watan oktoban bara musa jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil adama ne na amnesty support group kuma na tambaye shi yadda suka ji ji game da wannan rahoto na ƙasar amurka to dama mu mun daɗe muna muna kallon cewa mu kanmu nan mun kalli abin ba mu ga cikakken hujjoji ba kuma ba mu ga waɗanda aka kashe ɗin ba wanda ake magana wanda ya faru a nan ɓangaren leki so wannan bayani da ita gwamnatin amerika ta fitar ba mu yi mamaki ba domin wannan shine gaskiyan abin da ya faru kenan saboda muna sa ido kuma muna sa ah, na'urori muna ganin yadda abubuwa yake faruwa a gurin amma ba mu ga makamancin wannan ba to ka san wani abu ne wanda yake aka ce wai dokin mai baki ya fi gudu so abin da ya faru kenan a nan Legas na masu zanga-zangan yan sas to sai dai kuma a yanda gwamnatin kasar amurka ta wanke sojojin najeriya game da zargin kisan masu zanga-zanga a mashigin leki tollgate da ke birnin Legas a waje ɗaya kuma gwamnatin na amurka ta zargi sojojin najeriya ne da kashe 'yan kungiyar mazhabin shi'a mabiya sheikh ibrahim alzazzaki a wani zanga-zanga da suka gudanar a zaria ta jihar kaduna inda ma'aikatar hukumin wajen amurka ta ce akwai shaidu da ke tabbatar da cewa sojoji sun nuna karfi a kan 'yan mazhabin shi'a kuma har yanzu gwamnati da hukumomin sojan ba su dauki wani mataki na lalatar da wayanda suka aikata kisan gilla ga mabiya shi'an ba yanzu aka dai gwamnatin jihar lagos da ta kafa wani kwamiti da zai bi bahasin wannan zargi na kashe masu zanga-zangar sai dai masu lura da harkokin yau da kullum na ganin wannan rahoto da gwamnatin ta amurka ta fitar zai iya mai da hannun agogo baya game da korafe-korafe da mutane ke yi sojojin najeriya sun yi harbi tare da kashe masu zanga-zanga abinda kuma ake ganin rahoton kwamitin ba zai wani tasiri ba akan sojojin najeriya babangaji firin murai amurka daga najeriya yanzu kuma ga zainab babaji da rahoto na musamman ƙungiyar masu maganin gargajiya a arewacin najeriya ta ja hankali hankalin gwamnati da ta daina barnata makudan kuɗaɗe wajen nemo magunguna a kasashen waje bayan a cewar ta Najeriya na da akasarin itatuwa da ake harhaɗa magungunan kowace cuta da su. A wani taro da 'ya'yan ƙungiyar masu maganin gargajiyan suka gudanar a jami'ar Jos. Shugaban kungiyar na arewacin Najeriya Dr. Peter Luka Doka ya ce sun gudanar da irin tasu binciken sun kuma samo maganin da zai taimaka wajen kashe cutar corona da ma wasu cututtuka. Yes, manufan shirya taron mu shine mu tara jama'a mu ga al'umma mu cewa wannan corona da ta addabi duniya mu mun yi ta ihun cewa ga magani amma har yanzu ba a kula da mu ba kuma mu mun dauki maganin har a wata defense da na ji a National Assembly na dauki magani ga maganin corona mun saci masu ciwo ciwon corona mun je mun ba da maganin kuma sun warke amma kuma in sun ce ok ina yake ba wanda ma ya damu da wannan don mun gwada yayi amma aka bari cewa bature ne wasu an kawo daga kasan waje wani ka cewa ba zai yiwu ba kowane mataki masu maganin gargajiyan ke dauka wajen ganin sun fahimtar da gwamnati amincewa da maganin tasu to mataki da muka dauka shine mun fito mu ga duniya cewa ga magani sannan an votin kudade biliyoyin kuɗi wanda za a yi don a yi binciken wayannan abubuwa shi yasa muka tara jama'a cewa a'a za mu zo ne mu haɗa kanmu mu cewa masu maganin gargajiya a ba da maganin bisa ka'idan karban magani kungiya ta saya maka a san cewa wannan magani ta kace an ji an yi bincike an sami cewa eh wannan yana yi ko bai yi ba in ya yi kuma sai a san cewa lalle kai ne wannan magani ba wai za a zo a ce ok ka bayar ka tafi ba a san ka ba don turawa haka suke mana za a zo a shiga cikin mu a karbi maganin mu sai a je a yi bincike a can sai a dawo a ce su suka samu maganin to wannan muke yakinta na biyu kudin da gwamnati ta tura biliyoyin kudin nan karshen sai su bata ba a samu magani ba so mu ba za mu yadda ba muna so mu kawo maganin a bincika mai neman kuɗi ne ma amma aikin mu dama aiki ne na bai wanda Allah ya bamu kira ne wa gwamnati shine kada a rika kashe kuɗi in an ce ana neman magani a sai a dukufa a tabbatar cewa wannan magani ya yi ko bai yi ba amma ba a ce bai yi ba bayan ga maganin muna bayarwa a warkar sai ana jiran cewa sai an yi bincike irin ta nasara wal mu kasamu da kasan turawa ba ɗaya bane kamar corona yana kashe su da yawa mu bai kashe mu irin su sauro yana kashe su da yawa ba ya kashe irin mu ya za a ce magani sai an je an kawo daga an yi world convention tukuna wai da mu da su ɗaya ne jini mu da su ɗaya ne abincin tsarin su ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne so dole hukumar ta bi ka'ida na muyan najeriya mu kawo irin namu maganin afirka irin namu ta kanmu mu nuna musu saboda kara bata mana kudi don wannan kudin ya isa a kawo maganin kowane iri wasu da suka halarci taron daga sassan arewacin najeriya sun tofa albarkacin bakin su na mukutar jibrin ciyaman na masu laspika na najeriya na fito daga abuja wannan taron zai kawo ci gaba da haɗin kai kwarai da gaske abinda nake kira ga masu maganin gargajiya su mutane ne masu daraja su riƙe gaskiya da amana mutum ya tabbatar in zai bada magani maganin ciwon ne zai dauka ya bada sunana mustapha ibrahim algon chairman vice president na kungiyar maganin gargajiya na najeriya gabaki daya bisa abin da muka tattauna jiya da daddare kuma zuwa yanzu insha allahu dukkan ma wani matsala ya kare wani faction akan kungiya ko wani rikici wanda ya ce shine shugaba wanda shine shugaba ta riga ta kare sunana dr muhammad b beji ni ne national vice president na 19p in charge of nursing centrozone masu maganin gargajiya mutane ne mai ilimi to mu muna kira gare su su manta da bambance-bambancen da ke tare da su su zo su zama tsintsiya maɗauranki guda mai tafiya tare a bangare guda kuwa shugaban cibiyar da ke har harhaɗa magunguna daga tsirrai a afirka da ke jami'ar jos farfesa ibrahim dogo ya ce najeriya ta kai matsayin da za ta iya harhaɗa magunguna da rigakafi na cututtuka sai dai rashin ba da kuɗaɗe don gudanar da bincike musamman kan wani shayi da cibiyar ta samar shi ke janyo mata cikas. in gwamnati ta najeriya za ta mai da hankali ga ba ma jami'u ko kaman research institute ga africa center of excellence particular support za a iya a yi wannan maganin rigakafin na coronavirus muna da na'urori masu aiki da za a yi amfani da su a wannan kasan a nan university of jos muna da su in an ba da eh, goyon baya a ta fannin kudi na saya wasu abubuwa to za a iya a halin da ake ciki kuma shugaban majami'ar ekwa ta kasa da kasa ya yi taron manema labarai inda ya ja hankalin gwamnati kan wasu muhimman batutuwa da ke faruwa a najeriya musamman a bangaren tsaro A cewar shugaban na ekwa na ƙasa da ƙasa Rabran Stephen panya Baba, lamarin tsaro a Najeriya ya kasance barazana wa zamantakewa da tattalin arziki wanda dole sai gwamnati ta yi hoɓɓasa. Abubuwa sun lalace sosai da kuma a sauran abubuwa na kasuwanci da abubuwan tana dawa na rayuwa duka sun fadi don haka mun zo ne domin mu yi magana da gwamnati don mu tunashe su cewa suna da haƙƙin al'umma a wannan kasa su kula da mutane duka ko krista ne ko musulmi ne ko masu safi ne ma duka eh, maganan boko haram da iswap da har yanzu suna kan cin gaba da ta da hari a wurare daban-daban har ma kamar suna kara wani karfi ne mun yi magana kuma na masu tafiya cin rani a wurare ya kai ga ana fada sakanin manomai da su fulani kada waɗanda suna ƙwamasai masai su yi amfani da iko Eh, na nuna bambanci tsakanin addinai ko kuwa kabilanci duk abubuwan kenan da suna ƙara fada da kuma tashin hankali Shugaban na ekwa ya kuma shawarci gwamnati da ta maida wa majami'u makarantu da ta karbe a hannunsu don su sarrafa su bisa ka'idodin da suke bukata. Game da batun masarautar mai tangle a jihar Gombe kuwa, Reverend Stephen Fanye Baba ya ce yana da yakinin kotu za ta yi adalci. Shugaban na ekwa ya kuma bukaci gwamnatin tarayya ta bi matakai da ta bi wajen kwato ɗalibai da 'yan bindiga suka sace a jihohin Katsina, Zamfara da Neja don kwato sauran 'yan matan Chibok da Liya Sharibu da ma sauransu. Muna kira da babban murya ga gwamnati cewa matakan da an ɗauka mayas da waɗannan yaran eh, makarantu a waɗannan jihohi ɗin a ɗauka matakan mana domin a fanshe su Liya Sharibu da Alice Lokshangada, Grace Lucas, Lillian Gyan da su sauran ‘ya'yanmu eh, na Chibok da kuma shi Reverend Polycarp Zango da su membobin Redeem guda takwas da aka sace su. Na tuna shi President Muhammadu Buhari abinda shi marigayi mai tama Sule ya gaya mashi. Ya ce fa in yana so ya yi mulki da zai dawama lallai ya yi komi da kyau kuma yayi yi komi babu bambancin addini babu bambancin kabilanci. Reverend Stephen Fanya Baba ya karkare jawabinsa da kirawa gwamnati da ta aiwatar da rahoton taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a shekara ta 2014. Domin babban taro na gaskiya ta tattauna abubuwa iri-iri kuma ta fitar da shawarar iri-iri da in an bi su gaskiya zai maganta matsaloli da muke fuskantar su wannan kasa a karshe na sake maimaitawa cewa mu a mu na shugabanai da iyaye na ruhaniya za mu ci gaba da yi ma gwamnati addu'o'i domin allah ya bi da su su kuma yi abin da ya kamata domin salama. ta koma ga wannan kasa sannan mu gan cin gaba a wannan kasa. Shugaban majami'ar Ekuwa ta ƙasa da ƙasa, Rabran Stephen Fanya Baba, Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum mai Sarari. fatan ana cikin koshin lafiya za mu buɗe takaitattun labarin namu ne da batun wasannin motsa jiki na ƙasa wanda ake kira national sports festival da ake lakabi da sunan edo 2021 karo na 20 wanda za a fara daga ranar biyu zuwa ranar 15 ga watan afrilun wannan shekara a jihar edo kamar yadda bayanai suka nuna daga ma'aikatar wasanni da ke dauke da sa hannun babban sakataren kwamitin tsara wasanni musa peter nelson ya umarci jihohi da su aika da tawagarsu da wuri gabanin bude gasar sannan kuma za ku ji an fara ta da jijiyar wuya da kuma gardandami game da batun yin amfani da na'urar da ke nuna cewa kwallo ta shiga raga ko kuma a wato var ko kuma goal line technology wanda matsalar ta fara kunno kai ne a gasar neman samun cancanta da kwallon duniya a tsakanin kasar portugal da kuma serbia da aka buga a ranar asabar wanda babu na'urar tantancewa a filin da aka buga wasan kamar yadda ya bayyana dai akwai wata kwallo da ronaldo ya jefa a ragar sabia amma saboda rashin na'urar tantancewar wato biyar dole aka haƙura aka tashi sabiya na da ci biyu portugal na da cibiyu. sannan kuma a yayin da aka baiwa kasar qatar damar daukan bakoncin guda da gasar kwallon kafa na duniya da za a shekarar 2022 wasu kasashen tura suna bayyana rashin jin daɗinsu da wannan dama da kasar katar din ta samu sannan za ku ji cewa saura kiris ya rage wa shararren dan kwallon kafa kungiyar barcelona messi ya lashe golden boot wato takalmin zinare da kuma ballon d'or idan abubuwa suka tafi masa daidai sai dai kuma halin yanzu robert lewandowski fishi da yawan kwallaye abinda zai kawo masa cikas shine ba zai samu damar ci gaba da buga buga kwallo ma club dinsa bayan munich ba har na tsawon makonni hudu sabi da raunin da ya samu wanda hakan samun dama cewa messi ya kara yawan kwallayen da yake da su sai kuma batun league league na kasar nigeria da kuma wasu kasashen ketare kwari united ita ce ke kan gaba da maki 33 da kwallaye 11 sai kano pilas ita ma dai tana da maki 33 da kwallaye 6 sai kuma akwa united mai maki 32 da kwallaye 12 sai kuma nasarawa united mai maki 30 da kwallaye shida sai kuma inugu rangers mai maki 30 da kwallaye biyar a bangaren la liga atletico madrid tana da maki 66 sai barcelona mai maki 62 sai real madrid tana da maki 60 sevilla tana da maki 55 sai kuma real sociedad mai maki 45 sai kuma kasar ingila inda club din chelsea city take kan gaba da maki 70 sai mabi mata manchester united da maki 54 sai na uku leicester city mai maki 56 sai kuma chelsea mai maki 51 daga karshe wasam mai maki 49 da wannan kuma muka kawo karshen wannan shiri na takaitattun labarin wasanni abdulhamu muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. Kafin mu kammala shirinmu na wannan lokaci ga Ibrahim ya sake dawa domin karanto mana takaitattun labarai. Mutane biyar sun halaka sannan uku sun ji raunuka a Sudan ta kudu a yau dinnan Alhamis bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwantan bauna ma wata tawagar motocin ɗaukar kaya waɗanda ke dawowa daga ƙasar Uganda akan hanyar zuba zuwa Dimule. wani mai magana da yawun sojin kasar ya ɗora laifin harin kan kungiyar 'yan tawayen national salvation front nc a takaice wani jami'in soji da ke wurin duba ababen hawa a kan hanyar juba zuwa nimule ya ce an kai harin kwantan ɓaunan nema motocin ɗaukar kaya uku da karfe shida na safe a yankin kittu fasinjoji da direban mota ta farko sun tsallake rijiya da baya a cewar mataimakin mai magana da yawun sojojin kanar santo dominic masu zanga-zangar nuna rashin yadda da juyin mulkin da sojoji suka yi a myanmar sun kona wani kwatance na kundin tsarin mulkin kasar a yau dinnan alhamis a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin kasar da aka rusa ke shelar kafa wata sabuwar gwamnatin farar hula kishiyar ta sojojin a wani rahoton su na haɗin gwiwa hukumar lafiya ta duniya who da ƙasar china sun ce abu ne mai matukar wuya a ce cutar covid-19 ta kubuce ne daga wani dakin bincike na ƙasar china duk kuwa da ƙara yaduwa da wannan hasashe ke yi tun bayan da wani babban jami'in lafiya na amurka ya yi wani furuci mai nuna yiwuwar hakan to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu kuwa a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie gresham wadda ta hada shi da kuma injiniyanmu daniel brown ni hanifa kabir isa ke mana fatan alkhairi ma'assalam.